بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم غبا سكوين ني واجي بزيتيا فيكو غاي الامر يتيا etun ibada jo fikul ibadat mini littafiyan muqarrarul musabaqatil wataniyya alamariya ibada wacce daga bayan at-tahara lili lili aga ga ke kpagan bi at-tahara ya lili o wagon gayi a taharatu minan najasat musulmi wuli wuke najasa wuluwa najasa ji bayani zandoro na ji sallah na e waga na kafacin wuli ke shikin wuluwa bai wa ji sallah shi na wuli tufuwa na waga da na ka ji sallah na wuli bata en na je waga wuli ke najasa ji wuluwa najasa yake kina ga ya bauli ebisan egya ndo ruga da na kafaci ba ma fuskatan zagin gai egeyen nifasi ko egeyen aila ɓata ya zulu liuken luba kafin jin sallah shago sallah wuna na wajibi wa wataharatu min alhadaf a dalilin hadafi adasi wa te guba a da shika ta tangiya ma da shika wuce ko shika ta tangi na lalu lawa yana wayi bi alule ta baulijin alulalo ya so gaya alulajin wa gayi alule bisa wa gayi bi alule ci da shafata alulalo ya bai ni jibe na fata ne na gayi ga alhadasul asgara shika titingi shika titingi to yi dai alhadasul asgar shika wuci ko wa gayi ke janaba na janaba ke lanwube wa ga khurujul mani titiye mani mani ma jutiya kandochi da ci baki e ba gibin zage la mani tiya na ga igwako ko da ci mashawa ya yele yin zagi ko ma ya gan zagi ko galato yin zagi kabo jima'i da ba wela mani tiya ndo ci ena mani ya jutiya bake izabagi kun zagi gannana etiya baki baki ubo gani be na yi ciwin wani lamani be a caga egyayen aila shi kan wuce kuwa egyagi ma na ji daza yan zage har be lokaci na waju be bane mutu shi kan wuce kuwa be na ji be nana en na jiga jula nufu be shi kan wuce ko jiga da wani kan doru ga je musulmi sai wafu nufu shika cecen gizi mu ga de musulmi alulawa ya jan bawuli wajen ya biyo son shekwata wajen ali naje alulawa ya jan amma wayi janaba de zo ko aila ko nifasi wa dalila sai waga nufu bugo jamaji de shika cecen gibe mu cikwe shika cecen gizi alulaga wajin wace libo shika mu cikoji sai wa kunuwa man shiga najisa wate eti guta ade najisa mugallaba na lekwana ke eshigi eshigi ulami udavo najisu wa na lekwana eshigi gami danvo evo wuce aliya sa gabo wuce na wa bakin dole nabi muhammadu gana sallallahu alaihi wasallam ga ya farko na ga bin na shi na jikana a ci a gaga nawa ya shigi ga mi dafona magoke ga yawo mi cin ya shigi na jesuwa ake dai na jesa ya baulul adami bauli ya zawangi na jesuwa ebi ya zawangi na jesuwa endoro na titi ya fogu baba wana nga yi ta gan bai gubi ta bayan e gyan doro tiya bana na jesuwa ko yin doci na biyan wuce jina wude ga tiya ya gburo ko su maza na jesuwa miniya na jesa jawabe bauli gan bai biya dabbai gairul ma'akul amma wani dabba na shi gyana a da ga waga dabba na shari'a gigi wula shi haram to na kan kwace dabba wuce gigi kiya a to bauli ya dabba wuce wani na najasa amma wani dabba na shi gina wasu ku bauli ya jiji kiya najasa kenan gina nan ku no da ya gi dabba na shi bauli ya to biya na najisa amma wuda yi dabbo ya wani shari'a gigi wula shara na to bawuli to najisa wake kusu na najisa sharuwa min yi najisa na shi gebe na gai adamul masfu allazi ya kuruju min hati hala zabhiya e gyana juje tiya lokaci ne zaga dabba zuna e gyade ne je gbau zumana mutuwa na jesu yau bai nasi Kur'ani. ga hurrima alaikum almaitatu wa damo wa lahmal so ci ga dabba na suna gigiwi hara. a dai ga dabba tsuwa zuwa, kawai dabba na shari'a giwula jalalli kenan gina kenan kuna wato bishe gbangba dabba na jara mu kanga wa damu so ci ga hata igya igya na jesu ro kendo na mushe dabba na tuna yi haramu na gigiu na jisa sau gina wani a ci gaga to ya gyau egya kice gai egya na juje aga nan gizo aga bishe zo aga nan ko zunan egya wuce ne je gbau zuma da nan najisa nga malawa da lagya wuce gawai laka ya qur'ano ayo ko hadisa ayo najisa ga wai jan amfani bai yi kanga da wani ya waga itiya bai gya wuce da nasi qur'ani najasuwa mini ya na jike yi najasa bina ugayi mi tatul hayawana dabba na tsuna kendo aya biya yi suratul ma'ida wani toci ga hurri matsalaikun almaita dabban doro na gatsuna na jesuwa to man shi ci gaga ya tiya kibo dabba na to wayi bayin tu wayi bayin tu amula to amuwa ma ke na moto jena ke mashin jena nan gici na fufafayin na ga wuya da lokacin da ciwuga suna shin ke hukunci ya gigi dabba na adami ne man jaune jele ga dabba da ga yi bayin tu ebo kadara ndo na diuna ya ga sun zama ya lugutu na ga mai maliki ya ji ta tiwo amma gwa kuma jigawa adega ude zo kawai minti nike wuce uto su mai da biyu gigi wa lallewa ibu na ƙor'anu daga endoro na aga de zuna mini ya dabba jona alin doro wa gadana ogoda ya daga ude zo wa ja lalli kanga da wuce rai da yi na kan waye ci ude zo gigi wa lallewa na ga gwa kuma ji ta tubo amma ikarayin bin da cina shi ya jade ya tu mawuci ta jala a zunzuma na watu zona to ngo le ga mu she tala be za wangi dige mawuci doro na makuna kanna na waki be toci e bonan na kan haramu na kana gigiwi haramu na ta gula be musulmi digi kanga bogo zai je kuna na sun da soko dabba na ga tuna e go da dabare ko boro na ji nan kwaje bakan doci ndoci otu a tsube zuwa ci labi tau dole haramu ga labi ya musulmi shi gikan ga ibn tsoci la ja haram dabba daga tsani gigiwi haram bugu ya gabe ji dabara ga wani da rayuwa bo da su yin hasara ya arziki ma wani zandoro kewo dabba musamman nan ku dubu dari waga waga arzikin nan gwa wadda ga agama na to kabu za wangi na jiwa laya bai gina ko zai jiwa wa kunya na kya so ci te ma gino ga ciwo so da yawo na waga ku ya kan ci gaje ga te fu mai na bugu dabba ga su ga zozo zuma sun mai ga ude zuma sun da toci so ko ile oye bandoro dana mini ya mini na ji shari'a tun gwaye na je sabe na gai alkaihu tutu ezo yi kwaro lauto tuntun na man shiga najesu amma man da ci ga wuji najesa tutu bogo wagu la najesa waga tun chaya ke kayo to kaya na wuge na waji sallah bai kan gana ko ya tun pewai waji sallah bai kayan naya na ka kwace wa butun pew so waga da nan na ya e bona mini sharati ne la go sallah na na kwace wa ga like najesa lugwa bai waji sallah shi na gali a ce ga tufuwa na waga da naka na ga gali kan ga ga sallah wa amma bai sallah wa ya tuna nan je sadda ci da tufuwa ba ko da naka kwace wa wana ko da na sallah na ga sallah na galai wa ga yanzu ke bai waji sallah shi na mine na ji na je sabe na ngai addamul kharij min jismil insani egi tiya na kan kwace za wa saba egi fe tiya to egi anna ne tiya na man na jigan na jesu na amade na jiga oje na jesa na amma na so na so mi so an ti wa gai na jesa na ngai addamul masu egi ya dabba na tiya lokaci na zo na ade can le ba amma na to ni ba egi wuce na tiya dana man na jiga na jesu na a na shiga uji na jesa na wagu la na jesa to ngo le bi ci waga sace jega to wagu na ya zo kan ga waji sallah wa hadhihi najasat yuksalu al-mawdi'u alladhi tusibuhu bil ma'i hatta tazul najasa naji tungwa be patadana nyega nyatutu nyabauli ya shakwata na jisan na ji kpata ene wa gani bi wani na unaya wadda ga unaya wa haliya ni da wani wanda ga sai wa jalula ko wa jikin wa funuwa a'a wadda ga na jisan na ji le na ji tuye amma ji hadasi teten gibe wuci koya na ninaya nga ililiyo abi naya bula ba wani agya naya bula ba wani atutu naya bula ba wani wa delili da wani na ji kpata ga iga an na ja satul mugallaba na jesa na kwana yin baci na ja satu adiya to iga gada na jesa nauyin ya tacho wagai an na satul mukhaffafa na jesa yin sauki min yan na jesa na jide sauki na ngole ga yan farko ina lekwana ya baci adiya na ya alada na ya ta ci ya sauki shi ga yi baulul gulamin lazi lam yakul a da ga zakan gida na egi bagi ya dagwan na ubo amma ya gina lacha en gici ya ebe a ci a ganwe yo to bauli gina na jesu ya amma wuyi na jesa na soje sauki na wule kwakwuyan izaninsa ebo ga ya nabi sallallahu alaihi wasallam ne ga ga yuksalu min bawlil jariya wa yurashu min bawlil gula rawahu ahmad wa tirmidhi Anabi sallallahu alaihi wasallam ga ya gin zagi na dago e yebena mu ga bawli jin keza Allah giya wa bawli jin fiwe annabi ga ya kaya wuce fu. mu da yi tufo bo aka ya wuce fu. wa yurashu min bawlil gulam amma wai giba yuyo na yi bere ni wula ta sabe ya kai gyana annabi ga ya shi no she mun ga sawa fuka ya wuce ke ga wayo bawne gin zagi ulle paga bawne giba gi ulle paga Allah gibe annabi sallallahu alaihi wasallam e ijabori e jintu ijabori jintu babu da hukuncin nan annabi Allah musulmi ga kan doro ya giza kan gina yin zagi na ga jin ya foka ya wuce fo ebona bawuli yan wule kwaga na jasa abu wule kwaga ya ya gibagi amma kala ya yin sabi ya kai gyana amma daga can gicin da ci gyani na jibe kawai yana to yin bagi to yin zagi ya fufo kanga ya fufo min yana najasa jobe al mazi ke maziyo wa gaugai allazi ya ruju min alfarji halar shahawa biduni dabki gai nuna jutiya daga yi tana ya zabagyo kwayan zagyo na lokacin shawai wai kpaye tigan zagyo kwayagin zagyo sai kpaye ti bagyo etiyen shawo an kalu da babagyo fuska ta shawo to nuwan na ne tiya wale ta wabo kan gana wani dabda mai tudo sha mani isa ino na ji utiya etin shawo da mila tudo ji na mani iga ebe wani jiki na wani lamila tudo shi zuni edda oji gwada ngala soci ya yi labari ti sha ni mani yau mini e ya kur'ano ga ya kurujo min bayni sulbi wa sarahi ya kurujo nuwa ya mani waju titiyamin bai ne sulbi gada ya shi kukuro wata ra'ibi gan bai ya gbai yan zagi a ci agabin waju tiyo yan zagi kan ba gabin wani tiyo ya bagi babu ya e shi kukuro nuwa yau na soci jiye ga ajufe da doji gwana ya eh ne ayi shay'in kito ci ajiye yau ga falyan zurul insana min makulik zawangi wuce wani wulo min makulik ki ajiwo so ci ga kulika min ma in indafik yi jinji daga nuwa na ju fedda do shi gwana nke bewai da kini ya shaba zawangi da wani ya ruju min bai ne sulbi wata rayu wani titiya gadon shi kukurin zaba jogan bai kan bayan zaki bogo noma ni yan zagi shi daga ya gbabo efetin ya bagi daga shi kukuro ina so ci gawa jini na dawan gala ga waga pema bando cin nga alam na lokukum ma ma'in ma'i a sawun jinu e ya gba ya jin e ya fajalnahu fi qararin makin nu wona mi aja Allah da shi da na yamin ci wona ngai mai fayin zagi fajalnahu fi qararin makin ila kadarin malum da lokaci na goye ke nan muga yi tsawa gutuwa ne ina waji na dauna nuwa mani na ga annabi ga waji ji foshi ba shi ma yi fa daga foshi ba mu biya je gyako daga gyako biya je naka tsoka foshi ba ta ga ndore la dole foshi ba guta saguni da wani daga bago kan tu mala'ika bai a shiga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce bai fera yi figin nan wọ́n ṣe galaman jiga lokacin na ga waje ya laifi na dabo kan gana agban wadda ga gutsa guniya ni in e, wadda ga gutsa guniya ni a ci juya rayu yawu kan lo wayi ba bai mi juya ka fara ta ta tabo wele ga wada wuji lugwagi oga ka fara ji ka wuji gwalugi dabo a kin da na ide wuji ba ni ana ki goba bai min na yau ko wanda na ga imi wula wuji wuya nan e eh, na tati wa bukan gana yi azun ya tsagu ba azun ya tsagu ba wuga gun tsagu ne anina amma man shiga wayi wa wuyi da alin maniyo wuyi da alin gyako wuyi da alin na ka so kabo aga bakon nan ya kan ga zanen tati laifin amma laifin kuya lokaci ne wa gun tsagu na gbogbo al'amarin wọn ya wude da su ɓatu tuyen tsuwanni tuyen guba haramu yau amma na haramu bulle kwangale fi ule kwangale wa yi a waga gutsa su sarawin ibuna rayi na so ce kpayin jina ta ga fi na so jina wajen na so na biya wucin rayi na so kai kwanji na gawa ke wo e wannan gannuwan na gawa jula shi mai fa zagi bo har da lokaci na goye kenan mu ta dube be isho no ne kayan wagayin wasfe ni fo guba so ko da kpani gugu la jeza mu ci gama wace zuna da bugo al'amarin waje ya mu asari salama doctor na je juna ji tuba mu asari rayi ja share so ku su be kyashi ne man gan mazi nun wayo na juti ya yi ta yi bagi ko yin zage wani lokaci ya shawe amma ya lamila toja wa tiya degi wa bata wa tiya degi wa bata nuwa mu yo boku umalle ya e bona mani unle pa to mazi to unle pa unle pa oda be chin yi ta wale wa lenu e boku unle pa irin maniya to manga najisan na jikpa ta gacin ya za ina lawa delili gwata abu na iki hon an wannan da nan najiya mazi gacin wuji ga sewa da funuwa a'a yi wa na ya nga labasa kawo bo ko pantio kiwo endoro dai za da da nimbo na wuna ya udai mazi ya amma wani maniyo wukanin na ya ba wake ya nufu ga inu ya jenaba waga ni la ti tifufu ya janaba amma ga ni la ga da gibo bonto ga la mai ni na waitwa a a wadi a gwadne bo ganno na to wai wofu na kiyo jenaba na di ude bo bo ni ya ga da wana an ni ga na bi ajula ni ya tun ibada pato wo mi wa wadi te na obenji na zuru yo lasar yo magrib yo wadda ke oga ga na tsowe loyin jiji ba na yi e da na liman ya ji Allahu akbar na wato fai jiki ha Allahu akbar e gwana ni ya wadda buwa ni ga wa ji sallah zuma ya liman bai ci zuro ke da talarauci na wa mata matanan ga wani ga wakiya gwa gifila da sallah wabe e gwana larauci wuje ne ta kin da ta numfina a wunde kayi da jisarawi gama na soko fo na bewo fo ga wadi gwana ya ma na gama yin iziya ga yayi yau mai iziya littafi wani goye cikin bona ga aniyatu ene niyatun ibada jo wani gai alqazu pepa wada akpa ga mi aji kazo da gba wo ga wa mahalluwa be me laniya dana ga alqalbu ya gba wudi da ga ken do de wa kan do ci ke be we ka bo ga ya zan do ana wajen ni la me wa me wa lo ko me wa da bukata no wudu e ka bo ga to a to jama'ajin na goro gwargwado ya ce bayani ya kibo na jesa shi bu nga ba su kudi a sai laka tun na sado shi gadon ya yake ya fi kiwo nga ya hukunci ibada shi kan doci ya laye tajibe ya zaguru shi kan doci mai ya gba hadisi shi ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ebo dai ije baye tiye tiye fuska kama na adini ku mana ebo na kur'anu ya gaga ya fi fiki ujo kendo ya musa ko wona nga ya fiki ƙur'anu ya gaga ya tiya aƙida na jigoyin musulmi zaɓe yi na ƙur'anu ya gaga ya tiya ta yin zaguru jogan bai sa daidai tsoji ƙur'anu ya gaga ya tiya mu'amala shi ke ya fedu febe shi na annabi lami fagan na ƙur'anu to lami fagan na shi to gaba su kudi ya fe lusa da ya bai ide ba ya ci fuskan doro ya adini gwargwado ne gana tsoci albarka don bai gacin bici na tsoci fagani bai yi wayi da taciya uji gurujo subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk amin amin